ku danna subscribe kara ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun shirye shirye mu a kan lokaci haɗi da danna like sharing da kuma comment mun Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili ku karkada kunnuwa shirin da al'ajabi tv ta ɗauki nauyin sa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar nafisa na husadnab idan dai ba ku manta ba a wancan shirin kun ji cewa hankalin alhaji samini ya kwanta da ya ga dukkan yaran nasa sun yafe masa amma abin da yake dan bashi mamaki shine rashin damuwar da yaran suke nunawa akan hajiya aziza da kuma tafiyar da ta yi bai kuma ji a cikinsu yana cewa zai taya shi nemo ta ba sai ya kudurce cewa bara a kwana biyu zai bi ta Maiduguri idan ya samu nutsuwa ya nemi mahaifin Aina'u da kuma Aina'un ya nemi yafiyarsu dan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba bangaren Hajiya Aziza ku tafiya kawai take bata san inda za ta dosa ba dan ba ta da kowa a nan sai Maiduguri kuma ba ma za ta so ma dosan Maidugurin ba dan sun yi baran-baran da yayanta tuntuni uwa da uba kuwa sun daɗe da rasuwa yan uwa kuma ta watsar da su tunda ta yi aure ko ta je Maiduguri iya wajen yayarta take tsayawa ita ma sun yi baran da ita saboda ita ta gane gaskiya a yanzu ta gane gaskiya da tun da wuri ita ma ta nemi ta tuban amma saboda nisan da ta lokacin ta gaggaya mata magana suka rabu har karfe goma sha biyun dare ba ta san inda ta yi ba da kuɗinta da 'ya'yanta da mijinta amma ga ta yau inda za ta fana ma nema yake gagare ta a ranar ta yi kukan da ita kanta ba ta san za ta yi shi ba a rayuwarta sauran da ke kaiwa fatar ta cizo ya kusa zautar da ita dan a wata rumfan mai shayi ta shimfiɗa dan kwalinta ta kwanta cikin kankanan lokaci wani irin zazzabi mai zafi ya rufe ta bata tashi tsintar kanta a ko ina ba da ta farka sai a wani karamin asibitin gwamnati domin sumewa ta yi mai shayi da ya zo ɗora ruwan shayin sai ganta sai shi ya taimaka ya kai ta asibitin ana karɓar ta juyowarsa a takaice da aka sallame ta rasa inda za ta je ta yi haka ce ta walagigi ta kwana a wannan rumfa ta kwana a waccan gobe kai idan ka ganta ba za ka taba gane ta ba kullun hannunta a kanta tana kokar nadama ita ta san bata haukace ba amma ba ta da maraba da mahaukaciya da kyar ta samu aikata din wanke-wanke a wajen wata mai sayar da abinci a kuma can take kwana da tunanin ƴaƴanta take kwana da shi take tashi ba abin da ke sa ta tsoro da fargaba sai idan ta tuna za ta iya haukacewa kowane lokaci a haka rayuwa ta ci gaba da tafiya Alhaji Saminu daga ofis sai gida kullun yana cikin istighfari har canza layi saboda yanda ƴan matan ke kiransa duk wanda ya san shi a baya kuma gan shi a yanzu ya san tabbas Alhaji Saminu ya shiru ko ba faɗa ba kuma Hajiya Aziza tana na a ransa da Ainawo amma yanda zai fuskance su ne yake karya masa gwiwa dan da a tunaninsa halinsa ne yasa Hajiya Aziza ta gudu Ainawo kuma rashin karfin gwiwar tunkarar mahaifinta ko ita yasa ya kasa zuwa bangaren Dr. Zid ya kara zama very a kan yan mata san ba budurwar da yake gani ta burge shi dan gani yake dukkan su munafukai ne irin halin mubina ne da su shi yasa duk wata tsautsayi yasa ce tana san sa sai mata rashin mutunci har yanzu da Yasmin ta zama mallakin wani yana nan da santa ransa sai dai baya bari yayi tunaninta saboda ta riga ta zama mallakin wani wata rana yana zaune a ofis ɗinsa mubina ta shigo cikin ofis ɗin sanye take da dogon hijabi kal bata karasa cikin office din ba saboda yanda ya wani irin mikiwa, kamar zai janyo ta daga inda take rufe ta da duka cikin wata irin murya mai cike da tsantsatsana yace uban me kike nema office ina waye baki right din ma shigo? shigowa mubina zube guyuwarta ta a ƙasa da tunda ta ji wa'azi akan Allah baya yafi haƙƙin wani matsawar idan ba shi yafe maka ba yasa ta kudurin niyyar neman yafiyar Dr. Zid din dan ta san ta cutar da shi tunda raba shi tai da budurwarsa dan Allah ka tsaya ka saurare ni ba wani abu nazo nema a wajenka ba yafiyarka ka kawai nake nema na san na yi maka ba daidai ba na zama salar da kai abubuwa da ba a ka kake ba ciki har da raba ka da budurwarka da aure na da kai shine nazo neman yafiyarka dan ni ma gurbatattun kawaye ne suka ni na biyo son zuciyata dan girma Allah ka yi hakuri ka yafe mu I knew it mubina ni na san ba a banza ba ni na san ba a cikin hankali na na aure ki ba ni na san bayan kai na na rabu da Yasmin ba yanzu gashi kin sa na rasa wacce nake so nake kauna kafin na dawo taimun nisa kin zama sanadin da na rasa farin ciki a rayuwata the damage has already been done ki tafi kawai na yafe miki amma ba zan taɓa manta abin da kika yi min ba Wasu ku ba sa tsoron Allah ba ku ɗauki min malamai a bakin komai ba Allah ya shirya dan Allah tashi ba na son na ci gaba da ganin ki a gabana na gode mubina ta ce tana fitewa da gudu don wani irin kuka ne ya taho mata dr nasir da ya zo shiga ofis din dr zaid ya bi ta da kallo don har ɗan bangaje shi ta yi haka kawai ya tsinci kansa da bin bayanta don yana son ya san ya ga me yasa ta kuka don yana da tausayin mata mubina ko kallon inda yake wace ba balle ta ɗaga kai ta kalle shi hawaye kawai take sharewa da bayan hannu burin ta kawai ta samu na ta koma gina. ta ji daɗi sosai da ya ce ya haife mata at least yanzu ta sauke wani nauyin da take jin sa kirjinta Dr. Nasir ba sosai ga fuskarta ba amma haka kawai yanayin shigarta da nutsuwarta ya yi masa haka ne yasa da ya ga da gaske ba kula shi za ta ba ya je ɗauko motarsa kafin ya iso har ta tara na ta hau a hankali ya ringa bin sa a baya har suka zo kofar gidansu Mubina ganin tana ta sauri za ta shiga gida da alama saboda shi din take son guduwa yasa ya saurin fitowa daga mota ya sha gabanta Mubina a fusace ta dago tana malam me haka za ka wani shagabana murmushi Dr. Nasir ya mata dan ce masa 100 bisa 100 yana kuma fatan Allah ya sa ya samu mata aure ba wanda ya riga shi ki hakuri yan mata dole ta sa ni biyo ki dan gaskiya kin mun ina nufa a gaskiya ina ganin ki na ji na samu mata aure matar da na dade ina mafarki <laughs> kawai Mubina tace dan gani take irin mazan nan ne yan bariki dan wannan da ke tsaye a gabanta ba zai taɓa santa da aure ba domin ya fi ƙarfin ajinta dan ya haɗu kyau ma ba a magana Yazid ba zai so mu haɗa kansa da shi ba yaudara ce kawai ta kawo shi murmushin ta kai ce kawai ta yi ta ce za ka iya auren karuwa mai zai hana zan iya mana ai ma karuwa ne ya sa magana yana murmushi dan ya ɗauka hanya take nema da za ta kore shi ita kwa ganin ya ɗau abin wasa ya sa ta gyara tsayuwarta dan alkawari ta duk wanda zai ce na son ta yanzu har kuma da aure sai ta gaya masa ta taɓa bin maza idan ba zai iya bai ƙara gaba wallahi da gaske nake maka karka gan da dogon hijabi kai tunanin salaha ce i'm not decent a baya am a call girl yanzu ne dai na shiri na daina da na gane gaskiya dan har aure na taɓa yi a ranar da aka kai na a rana aka sake ni dalili ban kai mutunci na gidan mijina ba Zafi ya rage naka tunda ka ji ni kowa ce ta ƙarasa maganar Muryarta tana na rawa daga haka ta fara kokarin ratsawa ta gefen sa ta wuce har ta kai bakin kofa ta ji ya ce kowa da kika gani yana da boyayyen sirri boyayyen hali kuma boyayyen abu da ya aikata naki ne ya fito fili an tunda kika gane da wuri alhamdulillah ko ni nan da nake tsaya i'm not pure or decent shiriwa ce ta zo min everybody has a story to tell but some words are better left untold zan aure ki haka idan nayi miki zuba masa ido tai tana kallon sa dan ba abin da ta expecting kenan ba daga wajensa ta yi tunanin zai gaggaya mata magana ya towa mata yawo ya ce Allah ya sauwaƙe ya auri karuwa amma ina da alama maganar sa tana fitowa ne straight daga zuciyarsa limshe idanunta ta yi hawa yana zubo mata wai ita da ta da ran ma akwai mai aurenta ita ce yau namiji kamar Dr. Nasir yake so da aure duk da ta faɗa masa cewa ta taɓa bin maza idan ba Allah ba waye zai maka wannan ni'imar ka saba masa ka nemi yabe sa ya yabe maka ya kuma baka ninkin abin da ka rasa dan ko a mafarki bata taba kawo kanta auren irin Dr. Nasir ba dan ya ta kyau da aji amma wani ikon Allah ita ce ta masa amatar da yake so ya aura jinta take kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha muryarsa ce yasa ta bude idanta a hankali duk da hawaye har lokacin zuba yake daina kuka kuma please wipe away that tears forget about your past we are all born again ba zan taɓa yi miki kallon wacce ta taɓa yin abu a baya ba ki bani lambar ki akwai patience da ke jira na that i have to attend to zan dawo an jima if i have chance mu tattauna idan kuma ban samu shigowa ba za mu yi waya jiki a sanye ta karɓi wayarsa ta sa masa lambobinta ta yi saving ta mika masa ina karɓa yan murmushi yana mubina nice name sunana dr nasir jinjina kai kawai ta yi shi kwa ganin ta ki sakin jikinta ya mata sallama akan sai sun yi waya mubina tana tsaye ya ja motarsa ya tafi har yanzu ta kasa yadda cewa zai aure ta bayan ya san ko ita wace ce saboda tsabar murna sai da ta ba baba hajara labari ita ma ta murna tana addu'a Allah ya sa ya fito kusa kusa ta auren ta huta dan har yanzu yayi ake da su a unguwar dan dai kawai sun mai da kansu kurame ne kamar ba su san me suke cewa ba idan suka gaji za su daina dan kansu tana shiga ɗaki ko zama bace ba ta kira Ina'u da ita ma take cikin kaguwa ta hau tambayta ya suka da Dr. Zid dan ita ta karfafa mata gwiwa zuwa wajensa domin ta nemi yafiyarsa dan ita ma har gobe tana gwada layin Khalid ko zai shiga ta nemi yafiyarsa cikin ɗauki Mubina ta ba ta labarin haɗuwarta da Dr. Nasir wa har ta fi ta murna dan sosai ta ji daɗi kamar ita ta samu mijin kasaranta ita ma tana jin ta samu ƙwarin gwiwa cewa za ta samu aurenta dan ta yi mamaki da abin da ta yi a ɓoye ba tare da sanin kowa ba abin mamaki duk yan uwansu sun sa abin da ta aikata dab da aurenta ba dan tana da dauriya ba ta fita ma gagara ta za ta yi saboda yanda ake da ita har yanzu ba su koma normal da mahaifiyarta ba gaisuwa kawai ke hada ta da ita zaman gidan nasu san ba daɗi ita ma dai da za ta samu wanda zai so ta da ta lallafa ta yi auren hira suka yi ta mubina ne mata addu'ar ita ma haɗuwa da mijin aure ita ma kuma za ta ci gaba da addu'a Allah ya sa kar Dr. Nasir ya canza ra'ayinsa kanta bangaren alai Saminu kuwa har Maiduguri ya je neman Hajiya Aziza amma ga mamakinsa har wajen danginta da bai taba zuwa ba sai da ya je aka ce masa bata zo nan ba mamaki ne ya rufe shi yana tunanin ina za ta je haka sai da ya samu sati ɗaya a garin dangane yake ko da ya haɗa baki ta da su ba ta son ganinsa akan dole da ya juya ya dawo Kano yana dawa ya nemi ashira akan ya gaya masa gaskiya ko dai sun san inda mahaifiyarsu ta je suke ɓoye masa dan ya je Maidugurin bai zanta ba ashirin rantsuwa ya masa akan ba sani ba ganin hankali alayhi samina ya tashi ya ji kamar ya faɗa masa gaskiya saboda ya san in ya san abin da ta yi ba zai ƙara marmarin neman ta ba amma ba zai so ya shiga tsakanin tsakaninsu ba haka ne yasa ya hau kwantarwa da alayhi samina hankali akan ya damu za ta dawo alayhi saminu tun yana sa rai hajiya aziza za ta dawo har ya fara cire rai dan wajen wata hudu kenan babu ita babu labarinta ko da ummu kulsum ta zo haihuwa akan dole ya maida ta wajen yayansa da su matan da ya dawo hayacinsa suka ringa godewa Allah a bayanansa sun gane bayan kansa bane kuma ba wacce dama suka dade suna zargin tana da sa hannu a neman neman matan da yake sai Hajji Aziza ba su ji daɗin halin da ummu kulsum ta jefa kanta ba amma ya za su hannunka baya riɓewa ka cire kayar a haka ta haifi ya mace da ban san ta ina za su nemo ubanta ba sai dai kalar da suka roƙa ya ci gaba da ta su neman fesal din yan uwan Alhaji Saminu ne suka sako shi gaba akan ya kamata ya aure Kar ya dage sai ya jira dawa Haji Aziza ganin sun matsa masa yasa ya ce musu zai din shi ma yana bukatar auren a yau yana dawa daga ofis daga lodin almajirai suna tsatsaye a bakin wani wajen cin abinci sai leka shagon suke suna jiran waɗanda suka ci suka rage a baso fakin ya gefen titi ya tsallaka wajen cin abincin da kire samu ya shiga wajen cin abincin saboda yawan almajirai masu sabin ɗin mutane biyu ne suka nufi wajensa da sauri don su tambaya shi me yake so a kawo masa mai wajen kuma tana hakinta akan kujera sai kirga kuɗi take shigo alhaji samin ne yasa ta bar kirga kuɗin don tana ganin sa ta san bai yi kalar cin abincin wajensu ba kila dai almajirai zo ba, saboda akwai irin su masu zuwa su saya almajirai abinci kuma idan suka tashi kuɗi suke bayarwa mai yawa ita kuɗin sai ta ba su saranta da sauri ta miƙe tana nafa wajensa tana sa me za a ba shi Alhaji Saminu dubu ashirin ya kirga ya bata yace yana so da almajiran da ke waje ta basu wadataccen abinci su ci su koshi da kuma sa musu nama jiki na rawa ta karfe kudin aruɗe ta kwala ma'aikatan kira ciki kuwa har da Hajiya Aziza da ta ƙara rinewa ta zama siririya ba ta cikin masu ba da abinci aikin ta wanke-wanke ne amma tsabar rudewar ganin kuɗi ya sa mai abincin kiranta ya ma Hajiya Aziza fitowa ta tana yarfa hannu a kogunta kamar ba a jikinta ba. Tun safa ta zauna ba, aiki kawai take kamar jaka. Ta gama karar da hawayen idanunta saboda kuka. Labulan da ya raba wajen da ake cin abincin da inda ake girkin shi ta daga a daidai lokacin da sami Saminu ke kokarin juyawa ya fita. Kamar wanda aka ce ya kallo waje don Hajiya Aziza. Ai kuwa karab suka haɗa ido. Wani irin juyawa kan Alhaji Saminu ya ringa yi. hajiya ji za ku kamar gunki haka ta kame tana kana alai saminu kafin ta fasa wani irin mummunan kara tana wargi da hijabin da ke jikinta ta cire rigar jikinta ta wurgar ya rage daga ita sai bra da zani ta nufi wajen sami saminu da gudu tana cakuma wuyan rigarsa yanzu duk guduwan nan da ne sai da ka nemo ni ka ido da ni saboda na haukace to burinka ya cika na haukace din ni ne maka asiri ka kasa aure ni ne maka asiri ka ringa bin mata sai da na je wajen bakin kumurci ya ce na nemo jariri na binne da ransa saboda na mallake ka sai da bakin kumurci ya ta saduwa da ni saboda na mallake ka ya bani kwalba ya saka ka a ciki da yan mata a zagaye da kai baka ya saka min kishiya ba sai dai ka nemi sa waje yanzu duk guduwan nan da ne sai da ka nemo ni ihu ta ce tana zakin wuyan rigarsa ta fara kokarin kunce zanin jikinta Halil Hamidu Jagawa ya zube ƙasa ya zauna kamar mutum mutumi don kafafunsa ba za su iya ɗaukarsa ba gani yake kamar mafarki yake hajiya aziza ba za ta iya aikata masa abubuwan da ta zayyana ba kishin hajiya aziza ba zai sa ta iya masa wannan cutar ba ta sa masa asirin da zai ringa bin mata shi ma mijinta ne ba ta kishinsa kenan ta gwammace ta hulɗa da mata a waje akan ya aure kawo cikin gida mai zar da abinci ko da waɗanda suka zo cin abincin idan ban da salati babu abin da suke kallon hajiya aziza kawai suke yi da ke ta kokawa da zaninta tana son ta cire daga jikinta sai ƙara maimaita abin da ta ci alaisamin take tana ta zuba surute tana kunce zanan ta waje da gudu tana taka kafa alaisaminu da ya rashe rashe a ƙasa tun hajiya aziza ta zama abin kallo aka yi mata bidiyo daga ita sai pant da burin ta kawai ta yi tek da abin da ke jikinta tsaye kawai ke mata alaisaminu bai san lokacin da ya fara kuka ba saboda tsananin bakin ciki shi yana yana neman hajiya aziza saboda yana tunanin ya cutar da ita ashe ita ce ta cuce shi ta jefa shi a cikin wannan mummunan halin yanzu akan kishi ta binne jariri da ransa ta ringa kwanciya da wani ganin shi ma ido ya fara da kansa har wasu na son yi masa bidiyo a boye ya sa ya miƙe na fojin motar sai shige daga cikin mota ya ringa hango hajiya aziza na koka da wanda jikinta akan kishi ta mai da kanta yana kallon yadda yara suka zagaye ta su ne mata waƙa ta wannan da gudu ta wancan da gudu kiran ashire ya a waya don baya jin zai iya tuki saboda har yanzu jikin sarawa yake cikin kankanin lokaci ashir ya zo wajen domin murya Alias Haminu ta daga masa hankali fakin ya fito taron yaran ya so jan hankalinsa amma saboda yawan so bai ga me suke kallo ba a haka ya ƙara mota Alias Haminu ya buɗe gidan gaba ya zauna Alias Haminu da hannu kawai ya nuna masa gabansa ta inda Hajiya za take dan an hango ta daga wajen Ashiru juya yana kallon inda yake nuna masa bai ga komai ba in banda da mahaukaciya da ya hango tana bin yara gude dawa da kallon zai wajen Alhaji Saminu ga mahaifiyar ku can ta haukace ashe ita ce su jefa na cikin munanan hali ashe mahaifiyar ku ce ta min asiri na kasa aure ta gwammace da na aure gara ne ta bin mata a wajen cin abinci na ganta tana gani na ta fara tona kan tasiri Ashiru yanzu mace za ta iya mijinta wannan cutar Ashiru cikin tsananin firgita da tashin hankali ya zaro ido yana nuno a Aziza da hannu. Muryarsa har wani season take. Umma kana da hun umma ce waccan? Alhaji Saminu kifa kan zai asu tayarin danjin zai yake a gaje. Komai abu ce masa are. Yace ita ce Ashiru. Abinda ta shuka shi take girba. Ashiru zo ka ja motar nan babba wurin nan. Ba zan iya tuki ba, hankalin mutane ya fara dawa kanmu. Ashiru Salati kawai yake na kallon Hajiya Aziza shi ma hawayen ya je yana neman zubo masa wai akan duniya hajiya aziza ta zaɓi ta wulakanta kanta haka kan kishi da kire kai su gida cikin ƙanƙanin lokaci haukacewa hajiya aziza ya zagaye ko ina duk inda kai labarin ta kawai ake domin bakinta baya shiru sai tona kanta asiri take hauka take tubura wanda ya ƙi ci ya ƙi cinyewa duk wani abu da zai suturce mata jikinta ta watsar hakan ya sa ma'aikatan gidan mahaukata suka zo suka tafi da ita da 'ya'yan hajiya aziza babu wanda ya damu da haukacewarta kowa sabga gabansa kawai yake don kotuna ta ba sa sosai alayyar saminu ma wata irin mummunar tsanayawa hajiya aziza wanda har ya kai ga rantsuwa ba zai taɓa yafe mata abin da ta masa ba ko da ko yafe mata ne zai zama sula shigar ta aljanna ganin ba shi da nutsuwa yana bukatar ya ɗan huta ya sa ya bar garin kano ya tafi abuja saboda yana da gida a can zaman da yake a kano yana tuna masa hajiya aziza tsaftataccen soyayya ake buga tsakanin mubina da dr nasir yin san ta yake kamar ya mayar da ita ciki ita har mamaki take dan bata taba tunanin za ta samu irin wannan soyayya daga wajen wani ba wata san ba mafarki take ba sai da ya kawo kuɗin sadaki gidansu da kayan lefe kayan da ya kawo mata ko kwatansa bata samu ba a lokacin aurenta da Zaid. tsananin farin ciki ya sa ta kuka aina uku tana daga gefenta ita ma kamar ita aka kawo kayan ita ma fashewar ta da kuka mubina har azumi ta na godiya ga Allah inda ta ringa ta ayana'u da addu'a akan Allah ya kama ta mijin aure ita ma da ayana'u ake shirye-shiryen komai domin sati uku kawai a kasa babu hajara kwa dagewa ta ta ringa gyara mu mubina ciki da waje har rasa inda za ta sa kanta ta dan farin ciki amma kulsum kuwa makaranta ta koma dan mai reno aka dauko yake kula da aziza karama ko sha da ya ta yi sai madara da ake bata saboda ko kaɗan ba ta son ganin yarinya saboda kamannin da take da Faisal bata ta taɓa tunanin za ta tsani Faisal haka ba saboda yadda ta so shi a baya har yanzu da aka tafi shekara ɗaya da watanni Khalid neman Faisal yake bai gan shi ba Dr. Yazid ne zauna a compound gidan gidansa yana danna danna a system ɗinsa kiran da ke ta shigowa wayarsa ne katse masa aikin da yake latsa waya yana sa ta hands free ya ci gaba da aikin da yake yana hello shirin da ya ji an yi ne ya sa shi mai shiru yana ci gaba da aikin sa tare da jan siririn tsaki ganin renin hankali an kira shi kuma an ki magana yazid wani irin wurge da laptop din da ke gabansa sakamakon muryar yasmin da yaji ya eh, wani irin rarumo wayar kamar zai kamo yasmin daga cikin wayar a rikice ya fara magana yana yasmin is that you hello kina jina yasmin talk to me please yasmin hawa da ya zumo mata ta share tausayinsa na rufe ta ashe bai manta da ita ba ashe har yanzu yana son ta kamar yadda take da kwansansa wanda sanadin san sa mijinta ya gane gangar ta kawai a aura zuciyarta tana wani wajen gajiya da ya saboda ba jin daɗin zama da ita yake ba yasa ya sauke mata wata biyu da gama mai ta kenan kullum sai ta ɗauko yadda za ta kira shi sai ta kasa sai yau ta samu kare ɗin kiransa yasu min kina ji na na Allah ki min magana ke ce kika kira ni a waya ina mijin naki kike kira na ni ce zai ba da aure yanzu wata biyu kenan da na gama kidda. Yazid bai bari ta karasa abin da za ta ce bai katse wayarsa da sauri yana zuran mukullin motarsa kalmar ba ta da aure kawai ya wadatar da shi zai koma fa da sakan tayan ba zai bari ta karasa kute masa ba Yasmin mamakin katse wayar da yana yasa ta saki baki tana kallon wayar dan bata gane me hakan ke nufi ba jikinta ne bai sanyi ta hau tunanin ko dan ta zama bazawara ne shi yasa zai kashe wayarsa sai ta kwanta hawa yana zubo mata kiran yazid ɗin ne ya sa ta miƙewa da sauri tana ɗagawa ya ce yana ƙofa gida yasmin a sauran gidansa ta tsaya tana leƙen yazid da yake ji kamar ya faɗa cikin gida, domin tsabar matsuwa da ya ganta ita ku haka kawai take jin kunyarsa da ƙyar ta gazarin kara ta tafi ta kanta a sunkuye daga shi har ita sai da bugu zuciyarsa ta sauya a idan yazid gani yake kamar canzo ta aka yi don wani kyau da cika ya ga ta kare all the love and feelings da yake mata sai ji kamar ana renew har ma yana neman ya zarce na baya tuni wani ya riga shi saninta hakan ya sa ya ji wani ma'aukacin kishi na mamaye shi har wani imagination ne yake zo masa dagowa da ta da murmushin da ta haska masa ya sa ya ji wani irin sanyi a ransa Yasmin is this really you wallahi sai nake ganin kamar mafarkan da na saba ne yanzu dai babu wani katanga tsakanina da ke zaki zama mallaki na son dan ba zan tsaya sanya ba Yasmin da ji take tamkar ta narke dan tsananin ƙaunarsa. Hawayen da ya zubo mata ta share tana, you are not dreaming. We are meant for each other. Shi yasa destiny ya kara haɗa mu. I do hope ba za ka ƙara guje min ba. Never Yasmin a baya ma wallahi bayan kaina bane. I was charmed. Tuni hira ta barke tsakanin su fuskar su kamar gona auduga. Wani irin farin ciki suke jin za a ciki wanda suka dade wasu ji ba. Dan so sai yake so da kishinta. He just love her da ko duniya ta haifa zai iya aurenta haka duk burin da yake ci na auren bajin da ya zama mutum na farko da zai san mata aurensa so ya danne wannan burin nasa shi dai mallake Yasmin kawai he love her Nabilu kwa da Ashiru sun yi nisa a san su da har suke tunanin ba za su iya rayuwa ba tare da juna ba Ashiru so yake tsaya sosai da kafafunsa da akwai kamfanin motocin da Allah ya sami ne mallaka masa kafin ya tura gidansu Nabila da har gini yake ya wazo idan ya tura a sa ƙaramin lokaci ba inda bai je ba a su Nabila kowa ya san shi cousin ɗin Nabila da ke aure a Abuja ne kawai bai sani ba Mubina ce zauna a tsakiyar kawayenta ɗan Islamiyya su tana sanye da wani far material mai adon golden gefenta aina wuce ita ma ta ci kwalliya da wani haɗaɗɗen lace kalar ja ta yi bala'in kyau kamar ita ce amaryar waje ɗaya Mubina ta kura ido tana tuno wani lokaci a baya irin yanzu da aka ɗaura mata aure da Yazid wanda an yi daurin auren ne tana cikin tsananin fargaba da tashin hankalin yadda daren farkon ta zai kasance asirinta zai tuni ne ko zai rufu a lokacin da son zuciya sa ta ta bin malamai har tana tunanin zai iya biya mata wani bukatarta a wannan lokacin amma cikin ikon Allah ga irin lokacin an daura mata aure tana cikin farin ciki da walwala ba ta da fargaba komai hankalinta a kwance babu wajen wani kato da ta je akan ya mallaka mata wanda take aure yanzu rabu ta shi mallaka mata shi da ta dawo hanya domin ta san babu mai yi shi kuma yin nasa shi ne daidai natsuwar da take jin ta a ciki ta taba jin kwatankwacin ta ba wannan lokacin kawayen da ke tare da ita a yanzu duk babu wanda ya kauce hanya balle ba ta gurgur shawara hasali ma idan zabi aka ta akan ta zabi mai nagartaccen hali ba za ta iya ba saboda kyawun halin su kowa nagartaccen shawara yake bata da tarin addu'o'i wanda bata samu haka ba a wancan lokacin wato lokacin da take tare da gurbatattun kawaye. a cikin kawayen nata na wancan lokacin akwai wacce ta zama tarihi sai dai a tuna ta da halinta mai kyau ko akasin haka gudar da take jiyowa da ke alamanta ta zama mallakin Dr. Nasir ne ya sa hawa ya fara gudu a fuskarta ta ƙara zama mata aure a karo na biyu kuma cikin kwanciyar hankali ba tare da fargaba komai ba idan ba Allah ba wa zai maka wannan ni'imar duk wanda ya ba Allah da manzansa ba zai taba taɓewa ba miƙewa ta yi ta nufi cikin ɗakin don ba ta rabo da alwala a jikinta sallah ta yi raka a biyu bayan ta sallame ta koma ta sujada addu'o'i take taiwa kanta da godiya ga Allah da ya ba ta ikon raya sunna a karo na biyu cikin iko da amincinsa Bace ta niyyar ɗagowa ba sai da ta ga masu jiran nata da yawa ta ɗago ta shafa ina ce ta fara rungume ta cikin tsananin murya da zuciya ɗaya ba ƙyashi ba hasada dan ji take kamar ita aka daura aure ita ma mu bina hawayen farin ciki kawai take dan ta ma kasa magana hannunta a nawa ta ja suka yi waje dan Nasir ya dage sai ta fito masa da sa Dr Nasir ne da wani abokinsa a ɗakin da ke tsoron gidan Dr Yazid ko da ya samu halartar daurin auren ya mamaki da ji labarin Mubina ya aura dan ya so ma ya ga Dr Nasir halin mu na, amma Dr Nasir ya dakatar da shi akan baya bukatar ji ya riga san komai Allah ya sanya alheri kawai ya masa ya tafi dan shi ma ya gane pure love din da yake wa Yasmin shi Dr. Nasir ke wa Mubina duk da his no sure idan zai iya auren matar da ta bariki ta gama bin maza A ina ujuwa ta ta bar mu bina a bakin kofa mu bina ko ta kasa shiga ɗakin saboda tsananin kunya ita har mamaki take yanda take jin kunya yanzu lura da a baya ban kwana suka yi da kunya kanshin turarenta ne yasa Nasir miƙewa na fa bakin kofa dan ji yake kamar ya maida ta ciki dan tsananin su. for the first time kenan da ya taba jikinta ya riko hannunta tunda ta zama mallakinsa ya shigo da ta ɗakin ita ko ganin abokinsa ya sa ta fara koko kwace hannunta murmushi Nasir ya ƙara danke hannunta shi ko abokinsa ganin kunyarsa take je mata Allah ya sanya alheri waje kamar wanda yake jiran kiras bai gama fita ba ya mu bi ya rungume ta gama Mu kirjinsa na ko sororo ta tsaya kamar bako akan harkar dan sosai take jinta kamar wacce bata san komai ba har da su faɗo gaba shi ko Dr. Nasir ko a jikinsa dan sosai yake ɗokin wannan ranar kuma kunyar da take ji ya ƙara mata kima wajensa duk yadda ta so kwacewa kasawa ta akan dole ta haƙura tana jikinsa suka hirar a haka kuma irin ta rufe gaban ta har wani faɗuwa yake da ta ga yadda yake ɗokin anjima jima ta ya kai ta kamar bai san ita ba budurwa ba ce da kira mata sallama ya tafi danji yake kamar ma ya tafi da ita a yanzu dare ne mai ɗimbin tarihi a wajen mafina dan wata kallon soyayya Nazare ya nuna mata da bata taba tunanin wa kanta ba da a ce ta ka budurcin ta gidan mijinta bata san kallon soyayyar da zai nuna mata ba Ko farin ciki ta kwana tana yi shi ko Nazare ya ta aiki rarashin ta kamar ya maida ta ciki dan sosai ya samu nutsuwa da ita ko dan ta sha gyara ne oho ma sauraron mu anan zamu sa aya a cikin wannan fili ku karkada kunnuwa shirin da al'ajabi TV ya dauki sa. kada dai kuma ta mun karanto muku wannan labari daga cikin littafin nan zamani wallafar Nafisa Nuhu Sadnab anan kuma ni Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku huta lafiya mu shi